ya Allah duk wanda yake amfani da matasa a zubar da jinin al'umma don biyan bukatarsa Allah kada ka biya masa bukatarsa ya Allah in shiga yake so ya samu wajen wani dan siyasa Allah ka gina ka katangar ƙarfi a tsakaninsu idan shi ɗin yake neman wani matsayi amma ta hanyar zubar da mutuncin al'umma da malaman addini ya Allah political ambition ɗinsa Allah ka disappointed da shi wannan addu'a ku ta yinta ku ta yinta wai abinda kuke faɗa ba a rubutawa ne ana rama iz ya talakal mutalaqiya ne وإن عليكم الحافظين وإن عليكم الحافظين كرام الكاذبين يعلمون ما تفعلون أم يحسبون أن لا نسمع سره ونجواه أها هذا كتابنا يندق عليكم بالحكي Ina kuna na nastan su ku? Makuntun ta malu! A farayetane zai ka fara bai ayeti da. mu je gaba mu je gaba mu je gaba Purstop, purstop, purstop, purstop. full stop full duk wayannan ayoyin sako dai suke isarwa duk abin da ka faɗa Allah ya ce sai a rubuta duk abin da ka faɗa duk furucin da ka yi sai ayi yi me sai ya rubuta Allah ka gafarta mana Allah ka tsare mu da kirkire dan ɓata al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ku saurara ku ci